Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya. Hawa kuma ana iya samun alfa rediyo na kumasin da ke kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a kan ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau litinin biyu ga watan Afrilu na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ba ba ba mu kanun labarai. To ladan an kashe mutane goma sha takwas a cikin wasu tashe-tashen hankula a wurare daban-daban uku a jiya Lahadi a Indiya. Sannan kungiyar mayakan Alshabab sun kai wasu hare-hare guda biyar bisa tsari a sansanonin sojojin Somaliya kuma akalla mayakan na sa kan goma sha biyu ne aka kashe. shugaban amurka donald trump kuma a jiya lahadi ya yi kira ga da a kafa tsauraran dokokin shige da fice kuma ya lashe takobi cewa zai dakatar da shirin daka to da kanun labaran kenan a'a kuma bayan labaran za ku ji kiran da mai martaba sarkin kano ya yi wa matasa a najeriya duk shugaban siyasa idan yana son 'yan daba ya fara fito da ɗansa ya sa shi a daba su ko mutanen tsakiyar najeriya sun buƙaci a inganta matakan tsaro ne a yankin nasu wurare daban-daban a najeriya ta tsakiya wanda muke cewa middle belt sun sha kuka sun sha kira kashe-kashe da ake yi musu yau da kullum waɗannan mutane ba su da kariya sai kuma shirin ciki da gaskiya tare da sarfilu hashin gumel amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. An kashe mutane goma sha takwas a cikin wasu tashe-tashen hakula a wurare daban-daban uku a jiya Lahadi, yayin da sojojin Indiya suka gudanar da wani matakin yaƙi da ta'addanci a yankin Kashmir na ƙasar Indiyar. Babban daraktan 'yan sandan yankin SP Vait ya ce mayakan sa kai goma sha ɗaya da sojoji uku da fararen hula guda hudu ne suka mutu a wannan arangamar. gamar. ya ce mayakan sa kai da suka mutu a wannan rikicin 'yan wata kungiya ce da ake kira hezbollah mujahideen da kuma lashkar tayaba wato dakarun ma'abota hanyar gaskiya amurka da indiya sun ayyana kungiyoyin biyu a matsayin 'yan ta'adda ved ya shaida wa murya amurka cewa yayin wani shirin farauta da 'yan sanda suke yi wani dan bindiga ya mika kansa ga 'yan sandan ved ya ce matakin ya sami gagarumar nasara a cikin 'yan makonni mayakan kungiyar al-shabab sun kai wasu hare-hare guda biyar bisa tsari a sansanonin sojojin somaliya a yankin kasar da ake kira lowa shabele kuma akalla mayakan sa kai goma sha biyu suka aka kashe su kamar yadda shaidu da jami'an gwamnati suka yi bayani jami'an somaliya sun ce an tarwatsa wasu motoci guda biyu da aka ɗankarawa na kiyoyi a jiya lahadi a sansanin dakarun afirka wanda ake kiranta amisom a takaice a garin bula mara mai tazaran kilomita 110 daga kudancin babban birnin kasar mogadishu kuma babban gari ne a cikin wannan yanki nan da nan mayakan kungiyar sa kan suka farwa sansanin jim kaɗan bayan harin na farko sai wata karamar motar bus ta tinkaro wani sansanin amisom da ke kusa da ƙauyen gulwin kuma ta tarwatse alshabab ta kai wa sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na afirka guda na uku a garin barawe kuma da ƙananan bama-bamai ta kai wannan harin 'yan bindigan sun kuma kai hare-hare a kan sansanin sojan somaliya bisa tsari a garuruwan koroyole da kuma mashabele mataimakin gwamnatin yankin luwashabele da ake kira ali nur muhammad ya shaida wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa sojojin kiyaye zaman lafiya na afirka da sojojin somaliya sun dakile duk wasu hare-haren mazauna garin bulamara sun ce akwai waɗanda suka mutu a cikin dakarun kiyaye zaman lafiya na afirka da ake kira amisom amma kuma ba su da masaniyan yawansu saboda jama'ai sun killace wurin shugaban amurka donald trump a jiya lahadi ya kira da a kafa tsauraran dokokin shige da fice kuma ya lashe takobi zai dakatar da shirin ba matasa da aka shigo da su amurka tun suna ƙananan izinin zama a kasar shirin da ake yi wa lakabi daka a takaice Trump ya ɗora a shafinsa na Twitter a jiya da safe cewa ba a sakarwa jami'an tsaro da ke sintiri a kan iyaka mara su gudanar da ayyukansu saboda dokoki da masu sassaucin ra'ayi suka kafa wanda ya ayyana a kama daga bisani a saki bakin hauren. Ya ce lamarin na ƙara zama mai haɗari yanzu ayari-ayari ake shigowa Amurka saboda su amfana ƙarƙashin sabon shirin na daka. an bullo da shirin ba da matsuguni ga yara da aka shigo da su amurka tun suna kanana ko kuma daka a takaice an kirkiro ne a lokacin gwamnatin shugaba obama kuma shirin ya bai wa yara da aka shigo da su amurka taɓa rauniyar hanya izinin zama da aiki a nan amurka gwamnatin trump ta kawo ƙarshen shirin daka a cikin watan satumba amma kuma ta ba majalisun ƙasar dama su fito da tsari na dindindin akan makomar masu amfani da shirin tun da farko trump ya ce zai amince da ci gaba da shirin da haka ne idan majalisun ƙasar sun tabbatar da kuɗaɗe da za a aiwatar da gina katanga a kan iyakar kudancin ƙasar da mexico a cikin wani sakon twitter da ya aiki da safiyar jiya lahadi trump ya ɗora laifi akan mexico cewa ba ta yin wani abu domin hana bakin haure kwarara zuwa amurka kuma yana barazanar dakatar da yarjejeniyar cinikayya da mexico saboda hakan ana sauraren waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta hana wani kudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ranar asabar da ke kira da a gudanar da bincike akan yadda isra'ila ta yi amfani da albarusai na kwarai akan falasɗinawa da suke gudanar da wata gagaruman zanga-zanga a zirin gaza a cewar wani jami'in diplomasiya a kwamitin sulhu a zantawar da ya yi da kamfanin dillancin labaran faransa hukumomin falasɗinawa sun ce sojojin isra'ila sun kashe akalla mutane goma sha biyar a ranar juma'a kana sama da mutane 750 ne suka jikata bayan albarusai suka ratsa da su a ranar asabar falasɗinawa sun yi jana'izar waɗanda aka kashe tare da yin kira da su ɗauki fansa firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya jinjina wa sojojin isra'ila da suka harbe falasɗinawar ya ce sannunku da aiki sojojinmu a cikin wata sanarwa da firaministan ya fitar ya ce isra'ila ta kara kaimi da tsayin daka wurin kare yaucinta da kuma tsaron al'ummarta falasɗinawa sun ayyana ranar asabar ranar bakin ciki na ƙasar a jiya lahadi netanyahu ya yi watsi da sukar da shugaban turkiya recep erdogan ya yi inda ya allah wadai daga kausar lafazi akan hari da gwamnatin isra'ila ta kaiwa mutanen falasɗinawa wanda ya ce wannan rashin imani ne sosai mako jiya ne aka kammala taron gasar masana kimiyya da fasaha da ƙasa da ƙasa da galibin mahalartan sun fito ne daga nahiyar afirka mutane fiye da 1,600 ne suka hallara a kigali babban birnin ƙasar rwanda taron wanda shine karo na biyu mai lakabi fitaccen masanin kimiyya da fasaha na gaba a afirka ko kuma da ake kira the next extinct da turanci cibiyar lissafi da kimiyya ta afirka ce ta kirkiro da shi da zumman karfafa gwiwar masana kimiyya su bullo da kere-kere da fannoni daban-daban ganin cewa ba bar nahiyar afirka a baya ba wani likita ɗan ƙasar kamaru daga yankin baminda mai suna conrad tanko shine ya lashe kyauta mafi tsoka ta fuskar kiwon lafiya ta dalar amurka 25,000 labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu yaye kallabin rahotannin namu da rahoton mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi lami da sanusi na biyu ya yi wa matasa kira a duk faɗin tarayyar najeriya ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a dai wajen gagarumin taron nadin sarauta na sarkin matasan adama barista ali wakilu boya wanda ma sarakuna da kuma 'yan siyasa suka halara mai mataba san kano malam muhammad sanusi na biyu ya ko fasa koyi inda ya ce abin takaici ne ma yadda ake mai da matasa da ke zama manyan gobe karnukan farautar 'yan siyasa yanzu batun da ko ya ce ba zai haifar wa kasar da mai ido ba da farko dai sai da san kano ma ya so ma yaba masarautar adama ne bisa kirkiro da sarautar sarkin matasa wanda ya ce zai taimaka wajen faɗakar da matasa halin da ƙasa ke ciki ko kuma wajen gangamin wayar da kan matasa kan wani batu da ke dama al'umma. Ita sarautar sarkin matasa a yanzu ya kamata a ce dukkanin arewa ana yin irinta saboda halin da matasan mu suke ciki kusan ko ina a arewa ba boyayyen hali ba ne. Rashin ilimi, rashin aikin yi, rashin tarbiyya muna samun matasan mu da yawa a cikin hali na shaye-shaye, cikin hali na daba da manyan laifuffuka ya zama wajibi ga dukkan al'umma da sarakuna da shugabanni na siyasa da su kansu matasa da mahaifa a cikin gida mu tsaya da tarbiyya mu tsaya da addu'a mu tsaya da shiryarwa mu tsaya da taimakawa muna kira ga shugabanninmu na siyasa zaɓe ya taso ku yi wa allah abinda ba za ku sa 'ya'yanku su yi ba kada ku sa 'ya'yan al'umma su duk shugaban siyasa idan yana son 'yan daba ya fara fito da ɗansa ya sa shi a daba. To sai dai kuma a kullum gwamnatocin jihohi ma kan yi tutar cewa ne suna nasu kokari kamar yadda gwamnan jihar Adama Sanato Muhammadu Bindo Jibrila ya bayyana a wajen wannan taro. Mu ne matasa don na sa kaina a ciki ake amfani da mu a harkokin da ya shafi yawancin abubuwan da ake yi wanda baya da kyau. Siyasa ana yi ne wanda zai kawo mutane cin gaba. duk abin da zai kawo cin gaba bai kamata ana kawo taba a ciki ba so don haka eh, mai girma kano na goyi baya kwarai da gaske kuma ina tsammani matasa da suke nan da wa'yan da ba sa nan sun ji wannan huduba kuma a yi aiki da wannan huduba da iyayenmu suka yi mana to ko mai lami da nadama dr muhammadu barkindo aliyu mustapha ke cewa ne ganin cewa shine ma kijin biki to sarkin matasa ka sani fa wannan nauyi ne aka dora maka don haka dole ka tashi tsaye ka nuna halaye na gari ka zamo abin koyi ga matasanmu da sauran jama'a wakili boyadema shine sarkin matasa na biyu tun kirkiro da masarautar adamawa kuma nadin nasa ya biyo bayan tube tsohon sarkin matasa na farko ne sinita abdulaziz mutalan yako wanda lamidan adamawan ya tube shi a watannin baya shi da mahaifinsa kuma tsohon gwamnan jihar mutalan yako da ke ma zama tsohon sarkin yamma adamawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. Eh, eh, kuma kai ban mace ku tura ba. Motar a cikin turɗa tana ta ƙauye ta taru, siyasa ƙauye ta taru don can ka kowata. To daga batun bangan siyasa sai na neman inganta matakan tsaro a yankin tsakiyar Najeriya ga kuma zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Al'ummomin yankin tsakiyar Najeriya sun koka kan sakaci da hukumomi ke yi na rashin ɗaukan kwararan matakan da za su tabbatar da zaman lafiya a yankin. Yankin tsakiyar Najeriya da suke kira Middle Belt sun haɗa ne da ƙananan ƙabilu daga jihohin Arewa ta tsakiya da wasu bangaren jihohin Arewa ta gabas da Arewa ta yamma. Yankin ya sha fama da tashin hankali da ya sanadin salwantar dubban rayuka, dabbobi da amfanin gona lamarin da ya sanya al'ummar yankin zama cikin tsoro da fargabar abin da ka iya faruwa. rayuwa da su. Farfesa Yusuf Turaki ya ce ɗaukacin al'ummar yankin tsakiyar Najeriya na fuskantar matsaloli da ke buƙatar samar da matakan gaggawa. Wurare daban-daban a Najeriya ta tsakiya wanda muke cewa Middle Belt sun sha kuka sun sha kira kashe-kashe da ake yi musu. yau da kullum waɗannan mutane ba su da kariya waɗanda suke kashe kashe suna da bindigogi na zamani bayan da sun yi kashe-kashen ɗin sun kori mutane su sai su dawo su zauna su kama wurare su zauna wato sun zama 'yan ƙasa citizen na wurin kenan shi yasa mutane mu suna cewa yaƙi ɗin nan da ake yi na kwatan ƙasa ne to ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta tsere mutuncin ɗan Najeriya ko ina yake. Shi ma shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe Sunday Abdu ya ce abin mamaki shine wurin da ake kashe-kashe a karamar hukumar basa daf yake da babban barikin soja a nan Jos. Ga barikin soja a gangan su a wurin amma ba yadda za ki ji wai ana wannan abin ki ji sojojin nan ba sa kare mutane Najeriya ba na wani bane Najeriya namu ne gaba ɗaya kuma ba ba yadda wani ya isa ya shafe mu a kasa a doron kasar nan sai Allah don haka kowa ya hakuri don ba ranan da za a yi a ce ba Kirista a Najeriya ƙarya ne ba ranan da za a ce ba musulmai a nan Najeriya wannan ƙarya ne. Shugaban al'ummar Fulani da ke shiyar arewa ta tsakiya ɗan Ladi Shiroma ya ce su ma makiyaya suna buƙatar kariya. Duk inda na je a arewa ta tsakiya abinda nake faɗa Fulani kenan. Ku zauna da makiyaya lafiya. manoma sori amma a zahirin gaskiya kamar sojojin nan wanda aka kawo na maganin zaman lafiya mun yi mamakin su musamman wanda aka kawo jihar Benue din nan fulanin nan da suke kiwo a jihar Benue fulani ne ainihin aifaffun jihar Benue kakanni da iyaye wanda sojojin nan yanzu sun hana su sakat su sojojin da kansu sukan ce mana mu janye shanu mu su fita in muna son wannan abun a daina kame mana yare a daina buga mana yara a daina kama su a daina mu daina ce shanu mu sun bata mu fita jihar Benue to wani irin bayani zan wa fulani akan su fita jihar Benue jihar su ce a nasa ɓangaren kuwa kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Mejo Adam Umar ya ce jami'an suna iya kokarin gudanar da aikin su ba tare da nuna bambanci ba to idan ka zo kana rabon faɗan nan wato abubuwa biyu ne da su iya faruwa ko shi ɗaya ya ci a ka kabu goyon bayan ɗayan ko kuma dukan su biyu ci kana bin wannan ya ce kana bin bayan shi ma ɗayan ya ce yana bin bayan shi to kuma kamar mu dinnan da kika gani hajiya wato already dama an riga an mana training na farko wato mu mun zo mu tabbatar da zaman lafiya ne shi yasa duk gaba ɗaya kakin mu iri ɗaya akwai yarbawa a cikin mu akwai hausawa akwai iyamurai akwai kamar fulani a cikinmu akwai iri duk wani yare duka akwai a cikinmu to amma kuma menene shi wannan kaki sai nuna wato alama ne cewa eh mu gaba daya aikin da muka dau alkawarin zami shine zami saboda haka babu wani bambanci Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria a a da Zainab kuma kafin mu kai ga shirinmu na gaba ku ji wannan. A yau Litinin biyu ga watan Afrilun 2018 ne dai ake sa ran soma jigilan 'yan gudun hijira kashi na farko daga garin maiduguri don komawa zuwa garin bama garin da 'yan kungiyar boko haram suka da tun a ranar 1 ga watan satumba 2014 garin na bama dai da ke da sauran kilomita 70 da 'yan kai ya fuskanci hare-haren 'yan kungiyar boko haram wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raba su da mahallansu sakamakon cillawa gidajen mutanen wuta lokacin da rundunar sojan najeriya ke kokarin fatattakan 'yan boko haram din daga cikin garin da suke kaka gida ciki a baya dai gwamnatin jihar borno ta ce ta riga ta gama kintsawa na soma jigilan yan gudun hijiran rukuni na farko zuwa garin baman a wani yunkurin gwamnatin na kokarin rufe sansanonin yan gudun hijira da ke fadin jihar baki daya alhaji usman jidda shi shine sakataren gwamnatin jihar borno da kuma yamma manema labarai bayani game da shirye-shiryen komawa yan gudun hijiran baman kamar haka to alhamdulillah yanzu muna shirya mu mai da su diga nan kuma za mu fara mai da mutanen goza da sauransu insha To a cikin shirinmu na hantsi ku biyo mu cikin shirinmu na hantsi za ku ji cikakken wannan rahoton har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha takwas ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. har yanzu dai muna kan batun zargin da umar yarima ya yi na cewa alhaji adamu umar ya kwace masa wani fili a abuja daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke gombe a makon da ya gabata muka yi alkawarin kawo muku bangaren wanda ake zargi alhaji adamu umar bayan da muka saurari shi bangaren umar yarima suna nasir fili hashin gumal. wakilin muryar amurka nasir adamu el hikaya ya kira alhaji adamu umar kuma ga yadda ta kaya alhaji adamu shin ka san wannan mutumin mai suna umar yarima eh, na zai shi na zai alhaji adamu me za ka ce kan zargin da yi cewa kun yi maganan fili karshe ka koma kuma har gidan zama ka je ka mallake eh shi ne ni da wanda ya zo da magana fili na bincika aka je hukuma suka tani daga nan sai ji gombe suka je suka bincika aka tura aka je aka ce bai da wani fili saboda haka nemi kuri a wajen sa kawai ka gane eh ina jin kalle jumar yawa to shi ne aka ce masa to ina magana kudi ra yace to shikenan ya yadda yanzu tun daga wanda fili yake a hannunsa ba sunansa bane shi a bashi lokaci zai bani kudi ra shi ne aka ce to a kunan dama an je kotu an yi magana an tabbatar an ce bai da abunan wannan gida ma da ake abunan nan kotu ne ta sai gunjan gida eh, kuɗin da nake bin sama ba zai biya wannan gidan ba. Wato Alhaji Adamu abin da yake ci mana kai ne ka je ka ɗauki jami'ai kawai kuka je kuka mamaye masa gida bayan kuma cinikin filin kamar rabin kuɗin aka bayar kuma ya kun fasa ma cinikin daga baya. Wato abin da yake faɗa shine baya ga magana wannan filin na kurudu a nan Abuja. wannan gidan eh. nasa da kace an yi gwanjo din eh, zargin eh. da shi ne kawai ya je ya samu ne rana tsaka kawai an je an kwace masa gidansa da yake kan gina ba eh shi ne ba maganan rana tsaka shi ne dan da aka zo aka yi sai ai kotu ne ta yi abin duka ya zo nan an nuna masa gashi ai kotu ne ta yi kike to gashi gashi an ba da harkokin abun nan su sai na nan gombe sun ce akan aje ya zo aje a tabbatar masa da gashi abun da aka yi ni ba wai ni ne ba da je kotu ne suka suka suka tabbatar mun suka bani komai da komai hakan hakan wato alhaji adamu wannan yana nuna duma ganganun da ya faɗa cewa ba ki ne ka haɗa baki da wasu mutane kai abun nan ba kotu ce ta ɗau wannan matakin a kotu ne shi ya sani ai kotu ne ni ba ni ba ni bane ni ya dan haɗa baki eh kotu ne yanzu gaba ɗaya wani hali kuke ciki da shi Umar rima din nan eh ni dai ni da bona da shi akalla yanzu haka ya fi shekara kusan biyu ma ban san ma halin da yake ciki ban san komai akai ba kuma wani lokaci can ya taba kai petition a Abuja suka neme ni a waya na musu bayani suka ce to sun gamsu da bayani na ba wani damuwa ni to nan haka muka dabu eh, ya yi kuma maganin wannan filin na kurudu da ke nan Abuja akwai wani abu da ya faru a kansa filin yana nan A'a ni ka ba fili ai ai magana tunda aka tabbatar tunda ya zo nan aka je aka ce ba fili fili ba filinsa bane wanda yake fili filinsa ne akai wani mutumin yobe ne aka ce masa to bai da fili wannan takarda da ya bani duka ƙarya ne kawai yawwa alhaji adamu yawwa a takaice ma za mu so saboda wannan shirin na ciki da gaskiya kai wa masu sauraro bayani kan cinikin nan na filin nan na kurudu yadda eh. lamuran suka kasance har ya kai ga gwanjon gidansa da ka faɗa na gombe din nan eh. a takaice alhaji adamu wani labari za ka ba mutane su fahimci cewa su fahimci wani labari shi alhaji shi malam umaru yarima ya ce ka kware shi baka eh. kyauta masa ba ka karya eh. masa tattalin arzikinsa eh. Eh, baka biya shi cikin kuɗi ba ya fasa ciniki zai mayar ma sauran kuɗinka ka je ka yi amfani da wasu jami'ai kun kwace masa gida a gombe wato abinda masu sauraro za su so su sani ah, me ka sani game da hulɗar ku da shi wannan malam umaru ne don a fahimci abubuwan sosai idai abin da ya faru ni ban san shi ba ban taɓa sanin sa ba shine yi ta bi na ya gane har gida na har shago na ya zo ya ce cewa ya ta karban kuɗi a hannuna akan cewa yana da fili a Abuja in fili ya fita za mu yi ciniki walwalun da na yi na taimaka masa shi kenan na ba shi kuɗi miliyan biyu da dubu dari daya ka gane mm. to shi ne aka zo aka tabbatar bai da fili bai da komai da kuɗi na da na ba shi ya je ya yi wannan gini ma duka a ta mutane anguwan kowa ya ba da shaida a kai da mai anguwan wurin ko mai anguwan wurin ka gane eh ina jin kalaji a yawwa to shine ne aka tabbatar bai da komai ba abun nan abun da ma ginin da ya fara yi ma da kuɗin da na bashi ne yi duka wani abun da ya yi duka ka gane yawwa to shine ne hakikanin gaskiyar magana kenan ni ban san shi ba ba abun da ya haɗa ni da shi shi ne dai ta bi na ya ta bi na har ya gane inda nake da su haka ya gane gida na ya gane shagona duka Wato, Alhaji da mu kana nufin daga nan da ka samu labarin shine ka kai kara kotu, ita ko kotu ta yi ta ɗauki wannan matakin? Eh, na kai kala kotu kotu sun dauki mataki don kusan a yadda labarin na yake nuna ma ka ce da aka yi gwanjon gidan ma bai kai biyan ka waɗannan kuɗaɗen da aka fiye da miliyan biyu ba. Bai kai ba, kwata kwata da abin da aka yi gwanjon gidan kwata kwata dubu ɗari takwas aka yi gwanjon sa. Wani ya biya ya ce to shi kenan gashi gashi. Alhaji Adamu ya ce yaron ka ne ma ka saka a gidan kawai. A'a ni to eh to in ma yaro na ne ya nuna yana da yanci ya kai ni kuma an ce ya bani kuɗi ya mallaki ya karɓi kuɗi tun daga nan ya gudu ba zan sake kisu ba sai irin yanzu haka kamar yadda ya kawo eh, complain a wajen ka kaji labari sai dai injisi a nan injisi a nan kawai su ma alhaji da yanzu in ya dawo ma da ka wanda ka bashi a sakamakon wannan filin na abuja za ku dawo eh. masa da dukkanin abubuwan da kuka karbe daga wajensa na'am idan yanzu ya dawo da kudaden da ya karba a gunkatun asali ah, eh. shin za ku mayar masa da dukkanin dukiyarsa da kuka karba yanzu ta hanyar kotu ai muka ma ba wani dukiyarsa da muka karba illa wannan abun da muka gani wanda kotu ta je ta gani ta tabbatar shine kawai banda wannan ni ba abun da karba hannunsa yawa shine gaskiya shi ya nuna har yanzu shari'a magana ba ta kare ba ito eh, to shi ne bai zo ba ai da ya zo nan hukumar wajen eh, a police a kai an neme shi ya zo in da yadda da abin da aka yi a shari'a ba a je haikon a bincika tun da ya tafi ban sake ganin sa ban sake ji labarin komai ba yawa in an ce in an ce masa inda yadda ba to shikenan ya zo a je haikon a tambayar a tabbatar wato magana ta alaja da mu ta karshe shin idan ya dauko waɗannan kuɗin na asalin cinikin ku ya dawo ma da su aka tafi eh. kotu za a iya dawo masa da kadarorinsa da aka karba ah, shikenan eh, in ya ba ya dawo in kadarorinsa sun fi karfin kuɗi na shikenan zai tafi kadarorinsa sauraro kun ji bangaren alhaja da umar kan takaddamas da umar yarima wanda ya zarge shi da cewa ya kwace masa gida da fili saboda haka anan zamu mu dasa aya kan wannan lamari amma idan aka samu sabbin bayanai za mu sake waiwayar wannan batu. idan Allah ya kai mako mai zuwa shirin ciki da gaskiya zai fara duba wani sabon batu a jihar Bauchi. Inda ake zargin wani kamfani mallakar gwamnati da ke kera kayayyakin ƙayata cikin gida da makarantu da asibitoci mai suna Bauchi Furnitures ya sallama ma'aikatansa guda ɗari da ɗaya ba tare da biyan su haƙoƙinsu ba kimanin watanni biyar da suka gabata. Ma'aikatan da aka sallama tun farko suna bin bashin albashin watanni goma sha shida, wanda daga ciki an ba su albashin wata uku ne kacal. Kamfanin wanda mallakar wani ɗan kasuwa ne amma saboda muhimmancinsa. Tsohon gwamnan jihar Bauchi Malam Isa Yuguda ya saya wa gwamnatin jihar Bauchi kamfanin da zimmar samar da aiki ga matasan jihar da kuma neman kuɗaɗen shiga wa gwamnatin Bauchin. sai a kasance da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu inda za mu fara tattaunawa kan wannan batu. Mu kasance lafiya. To ma da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. An kashe mutane goma sha takwas a cikin wasu tashe-tashen hakula a wurare daban-daban guda uku a jiya Lahadi yayin da sojojin Indiya suka gudanar da wani mataki na yaƙi da ta'addanci a yankin Kashmir na ƙasar Indiya. Babban daraktan 'yan sandan yankin SP ya ce mayakan sa kai goma sha ɗaya da sojoji uku da fararen hula guda hudu ne aka kashe su a wannan arangamar ya ce mayakan sa kansu da suka mutu a cikin wannan rikicin 'yan kungiya ce da ake kiran su hezbollah mujahideen da kuma wato lashkar tayyiba wato dakaru abuta hanyar gaskiya amurka da indiya sun ayyana kungiyoyi biyun a matsayin 'yan ta'adda mayakan kungiyar al sun kai wasu hare-hare guda biyar bisa tsari a sassanonin sojojin somaliya a yankin kasar da ake kira lowa shabele kuma akalla mayakan sa kai guda goma sha biyu aka kashe kamar yadda shaidu da jama'an gwamnati suka yi bayani jami'an somaliya sun ce an tarwatsa wasu motoci guda biyu da aka dankara wa nakiyoyi a jiya lahadi a sansanin dakarun afirka da ake kira amisom a takaice a garin bulamara mai tazaran kilomita 110 daga kudancin babban birnin kasar mogadishu kuma babban gari ne a cikin yankin nan da nan mayakan sa kungiyar sa kan da suka farwa sansanin jim kaɗan bayan harin na farko sai ga wata karamin motar bas ta tinkaro sansanin amisom da ke kusa da ƙauyen gwailin kuma ta tarwatse shugaban amurka donald trump a jiya lahadi ya yi kira da a kafa tsauraran dokokin shige da fice kuma ya lashe takobi cewa zai dakatar da shirin ba matasa da ake shigowa da su amurka tun suna ƙanana izinin zaman ƙasar shirin da ake yi wa lakabi daka a takaice trump ya ɗora a shafinsa na twitter a jiya da safe cewa ba a sakarwa jami'an tsaro da ke sintiri kan iyakar kasar mara su gudanar da ayyukansu. Yau madalla da tun labaran mu kawo karshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa. Musamman baba Yakubu Makeri da ya taimaka min muka gabatar da shirin da Cuba Hiro ne da ya da umarni. Sai injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim ya ke cewa sai da hantsin mu sake dawowa.